Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da gaggauta shiga tashar makamashin nukiliyar Ukraine da aka yi wa ƙawanya wanda Ukraine din ta yi ikirarin makaman roka da Rasha ta harba ya taɓa wurin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa cewa an samu ƙarin hare-haren Rasha a kusa da tashar nukiliyar Saprosia, tashar nukiliya mafi girma a nahiyar Turai. a jiya juma'a rahotanni sun ce an gwabza mummunan yaki da makamashin atilari a wurin shugaban sashen kula da makamashin nukuliya a majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai gagarumin hadarin fadawa bala'in nukuliya in ba dakatar da fadar ba kana aka ba masu bincike damar shiga tashar an zargi sojojin rasha da suka mamaye tashar da yin amfani da wurin a matsayin garkuwa suna kai hare-hare inda dakarun ukraine suke akwai rahotanni da suka nuna an yi kazabin fada a kusa da tashar makamashin makonni biyu da suka shuɗe hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta gano wasu takardu da aka yi wa tambari babban sirri daga gidan tsohon shugaban kasar donald trump na mar-lago a jihar florida kamar yadda wata takarda da kotu ta fitar a jiya juma'a ta nuna bayan wani alkalin tarayya ya bada izinin bincike da ba a taba ganin irinsa ba a wannan mako wata takardar rasit na kadarori da kotu ta bankado ta nuna cewa jami'an hukumar fbi sun ɗauki wasu bayanan sirri guda goma sha ɗaya a gidan a yayin da ake gudanar da bincike a ranar litinin rasit ɗin kadarorin takarda ce da wakilan tarayya suka shirya don tantance abin da aka ɗauka yayin binciken bayanan da aka kwashe sun hada da wasu da aka yi wa alamar manyan sirri bayanan kotun ba su ba da takamammen karin haske ba game da takardun ko kuma bayanan da ke kunshe a cikinsu a wata sanarwa da ya fitar a jiya juma'a trump ya ce takardar da jama'an suka kwashe a gidansa a florida an riga an bayyana su ga jama'a kuma da ya mika takardun ga ma'aikatan shari'a inda an tambaye shi magoya bayan kungiyoyin shi'a da ke samun goyon bayan iran sun gudanar da zanga-zanga a birnin bagadaza a jiya juma'a domin yin tarda abokan su mabiya wani fitaccen malamin shi'a da suka mamaye majalisar dokokin kasar tun daga watan da ya gabata suke kuma gudanar da zaman darshi a wajen gidan majalisar da ke babban birnin irakin adawar da ke tsakanin bangarorin biyu ta nuna irin rarrabuwar kawuna tsakanin al'ummar shi'a a iraki wanda ke da kashi 60 cikin 100 na al'ummar iraki sama da miliyan 40 ba kamar kungiyoyin da ke samun goyon bayan iran ba malamin addinin muktada al-sadar yana son kyautata alaka da kasashen larabawa ciki har da kasar saudiya mai yawan 'yan sunna wadda ita ce babbar abokiyar hamayyar 'yan shi'ar iran a yankin alsadar ya kasance babban mai sukan lamiri a kan cin hanci da rashawa a kasar mai arzikin man fetur da aka shafe shekaru da dama ana tashe-tashe hankula tare da taɓarɓarewar ababen more rayuwa wanda mafi yawan al'ummar ta na fama da talauci da kuma rashin samun ayyukan yau da kullum labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an daba ma wani dan ahmadiyya marasa rinjaye a pakistan wuka har lahira a tsakiyar lardin punjab a jiya juma'a bayan da kirera kenya bahun jam'iyyar islama mai tsauraran ra'ayi yan sanda sun bayyana wanda aka kashe a matsayin nasir ahmed mai shekaru 62 inda suka ce nan take sun kama wanda ya kai harin mummunan harin ya faru ne a rabwa mahaifar wasu tsirarun amadiyyar kasar da aka dade ana tsangwamar su babban mai magana da yawun 'yan tsirarun ya ce wanda aka kashe yana jira ne a babban tashar mota a birnin domin tafiya makabarta don yin ta'aziyyar girmamawa lamarin da ke zama al'ada ga 'yan amadiya da dama labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. saurare assalamu alaikum bar kamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alkhairi ya wurin naku lafiya lau ruwa ya gyara baba ka ba dama a yi al'amfana za a ce <laughs> an gode Allah kuma kare mu ana ta ruwan nan yakan zama da hatsari ana ambaliyar ruwa mm-hmm. ana itatuwa na karyewa akan mutane kai yana wato dai abin da na fahimci kasar nan duk wani mm. abin da zai zo yana zuwa da tsadani ne in eh, haka zo da in sanyi ne zo da tsadani ruwan sama ne zo da tsadani haka ne take ganin abin ba dan Allah ya yi musu albarka ba da komi ya zo komi munin shi za ka ga hmm. dawo kan shi nan da nan kuma an taimaka ma waɗanda suke bukata nan da nan to hmm. abin da muke addu'a Allah ya kai mu wannan lokacin da za mu ga irin wannan kasashe mu domin ka san mu ma kasashe mu a wannan lokaci ana na ana fama da ambaliyar ruwa sai dai abin da ya bambanta can da nan shine ta ku tafi sheku gaskiya kowa ita kansa ai shi ne haka Allah kiyaye amin amin to baba yau yau ranar mu ce banda dai wannan waka da kake ji mm. yau mun yi babban bako ai malam ah, wakan nan ba da ma zuwa an zuba kaɗan almasu zai gabatar da kowane ne wannan mawaki barin ta haka to ba da la muna ai muna jira ai kuwa kana mm. kuma sasha hausa ya samu karuwa a kwarai kwa yawwa wakilinmu a jihar kano baraka eh. bashir da mai gidanta sun samu karuwar ya mace ai gaga yariya yan duba duba a gunta mm, ka ganta bubur bubur bubur bubur ba. to an Allah raya balaraba <laughs> baraka da mai gidan mu kaga baraka albarka kenan ga kuma balaraba <laughs> gaskiya to yan karamar yan jarida hmm. Allah ya raya ki amin sun ba abin baraka Allah ya ba da hmm. zaman lafiya kara muku cikakken lafiya amin sun ba amin amin da nuno mai albarka yawwa shi kuma mai hmm. wajen mun Allah ya kara mashi karfin aljihu ko amin su kwarai <laughs> kwa sai da haka <laughs> haka ne To mm. baba bari mu kuma a sada zumunci mu mika yau muna da aure guda ɗaya aure ne tsakanin iyalan marigayi alhaji Umar Haruna da na marigayi alhaji Muhammadu Haruna to Haruna gidan Haruna ne za su auri Haruna. Lalle Haruji ke nan. In ita sai in kisa suna an gwambashi a Haruna. Shi ke na abunta. <laughs> Kita ta koma gida. <laughs> auren 'ya'yansu abubakar umar haruna da 'yansu hmm. fatima muhammed haruna za a yi auren nan ne ranar biyu ga watan satumba da karfe ɗaya da rabi bayan sallar juma'a za a yi kuma auren ne a babban masallacin ibrahim taiwo da yake unguwar ibrahim taiwo estate da ke maiduguri jihar borno a kuma yi walima liyafa a gida mai lamba e 47 ibrahim taiwo to allah ya ba da zaman lafiya a zaman tare amin gaskiya takalmin kaza yawwa bari kuma mika gaisuwar fata alheri da ban gajiya da kuma ma taya murna ga kungiyar hmm. zumunta wato kungiyar 'yan arewacin najeriya a mazauna amurka da suka yi taron su tare da kuma bikin cika shekaru talatin da kafa wannan kungiya ba ba yawwa ka san da kungiyar na farko shine shugaban sashen hausa aliyu mustapha eh kwarai zamanin da aka eh, ah, ah, um, bayan wannan an taba zuwa da ni miti ai sa'ada gabatar da kai ai cin kaɗan mu mai da kai ɗan zumunta ba lokacin na shugabancin ba Mm. <laughs> in aka tashi sai ka ambaci sunanka ka gwada state din da ka fito da ni na tashi da ambaci sunana sai na ce a kira sai wani daga ciki ya ce a Najeriya ka <laughs> tuna ya fata karshe da muka yi lokacin na shugaban DC nan da muka tara yan kasashe eh, an yi taron kasashe an wannan dan karama Afirka mm. wani taron ECOWAS tsakai yi a bukin <laughs> So an kammala wannan taro a jihar Texas a birnin Houston babban birnin jihar hmm. Texas. An samu manyan baki da suka hada da gwamnan jihar Nasarawa da shi basarakin gargajiya a mashina a jihar Yobe. Hmm. To Allah ya sa dukkan bakin da suka samu zuwa sun koma gidajensu lafiya. Amin sun amin. kuma zaben sabbin shugabanni a kuma wannan karan su kungiyar zumunta baba ta ba Najeriya menene ake cewa zallan waɗanda aka zaba shugabannin kungiyar matasa ne. Masha Allah. To hmm. Allah sa ah, kamata ta samu a Najeriya. Amin. Amin. A samu da dama a zaɓe da za a yi. Wato sun nuna hanyar da ya kamata a biki nan. yawon matasa da mata muna musu fata alheri waɗanda suka sami a ah, tsayawa takara Allah ya ba su nasara don mu gani matasa suna cewa a basu a basu a basu not too young to run ko abin da ne <laughs> eh, yawa to <laughs> to Allah ba da nasara to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta haruna bibi Matsuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajuga ya suka ce zuwa ga jirgin sada zumunci na abar ya huce suna son a sokar da amika gaisuwarsu ga waɗannan mutane da suka hada da alhaji inusa muhammad ga yakin cika da alhaji abdullahi jama'a kukuri da alhaji audu umaru hakimin kukuri da alhaji isa muhammad wabu udubu allah ya sa haka ne suna ya amin sai alhaji muhammad magaji duwa shatiman jama'are da alhaji aminu muhammad malamin hakimin uduba da alhaji umaru bani sarkin tarmatsuwa sai alhaji sale halliru sarkin zindiwa da dr sa'idu sani badigo da alhaji muhammad leleji sarkin yakin udubo da alhaji adamu sarkin sangaru sai kuma alhaji yahaya muhammad wakilin sangaru bajuga a ƙarshe suna gaida mai girma sarkin funakaye alhaji muhammad kwairanga da dukkan ma'aikatan sashen hausa maza da mata na da da na yanzu an tashi lafiya da sabuwar ma'aikaciya kuma balaraba yawwa da sabon ma'aikaciyar mu balaraba <laughs> <laughs> abin na kano hmm. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta fito daga Mahmud Salu ƙauren na Moda Zamfara. Ya ce da farko ina gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Sai kuma Hafiz Balarabi Gusau da Ubaidullahi Ubaidullah Yahaya ƙaura da injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baban Afwan da Alhaji Buhari ɗan darman ƙauren na Moda da 'yan baban Yusra Gusau da Nasiru Abubakar Sabo Gusau da Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa ƙauren na Moda da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauren na moda da malam ahmad telan gayu bakin kasuwa kauren na moda da mubarak s yaki gusau da mansur baba na fada da malamin kura garin sarkin noma jihar yobe da daukacin 'ya'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin ƙoshin lafiya to sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum ina gaida mijina mijin mata ɗaya ba ƙari ba fa haruna ba joga kin ji wani irin kirari eh da kuma <laughs> <laughs> wannan mukamin ya yi ah, girma <laughs> da kuma amine shi haladu musa bajoga da ahmed afansi bajoga da kanin miji na ramatu haruna wacce take aure a jalingo ashaka da asabe matar abubakar unguwar sabon layi bajoga da fasuma matar jalo unguwar matasa bajoga da sadiya matar aibu unguwar kauruga bajoga da yayar mijina anti nadi matar alhaji abdu unguwar yobe bajoga da kuma umar chaman na masu saida mashina funa kayi bajoga da alhaji haruna wakili kai gama jalingo ashaka da yata umar khairi baffa haruna bajoga sako daga aisha matar baffa haruna bajoga da fatan sun wayi gari lafiya lalle kan baba hmm. sai a sha ruwa kenan an yi gaisuwa <laughs> gaskiya hmm, mun gaida da mijin mata ɗaya ba kari to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka bari mu dire da yawwa bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun sanusi madatai da magaram wanda yake nema a mika mishi sakon gaisuwar shi ga daukacin ma'aikatan sashen hausa sai kuma isuhu makeriya madatai da magaram da iliyasu yakubu digawa da musa malam indu kazawai da haddabi mai kwamfuta mai yama da mamman sani dauda cinwanza da adam harka tasawa da babayo mato mai aduwa sai ahmed ladan muryar talaka da aminu el rumfa da fatar sun wayi gari lafiya allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwa da kuma suna amin sun amin mm, za a ɗaga bane kafa ai ai kuwa so <laughs> baba kamar yadda muka riga muka alkawarta eh, muna da babban bako a wannan zaure mm. kuma ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi sabili da haka bari mu gefe mu ba wakilinmu almansur fili domin gabatar da bakon namu da kuma domin taɓin wannan dogon da suka yi. Jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda kuka ji wato yan uwa sun gabatar baba yakuba makeri da kuma uwar tahiya cewa da grace alkhairi wato muna tare da babban bako a wannan jiha ta maradi wanda ake ce ma yaro. amma akwai nashi boyayyen sunan wanda ba mutane suka san shi da shi ba amma dai domin jin kowa ne ne shi da sauran abubuwa da suka taru a cikin rayuwar shi za mu kasancewa tare da shi a cikin wannan shiri na abari ya huce. Iye na na ye, aye yari ye na na ye, amarya iye na na ye, aye yari ye na na ye, amarya iye na na ye. Aye yara ye na ye amarya ye na ye. Aye yara ye na ye amarya ye na ye. Karnar duba duba amarya kin lallanta abokanta na fara'a wai uwayenta na fara'a da amarya tana ta assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya ina muku fatan alheri ni ne bubakar abdu wanda ake ce ma yaro mawaki ne a nan jihar niger cikin kasan maraɗi a taɓaice in aka ce yaro mutane sun san ka a waƙa amma a tarihi na rayuwa wasu kawai suna dai ganin yaro waka suke tunowa menene yaro abubakar abdi daga rayuwa zuwa yanzu a takaici eh ni a cikin gidan mu ma da na tasa fafa ake ce mani to ka san eh, yau da gobe in ka shigo cikin sana'a ka akwai wata inkiya wadda mutane da za su yi maka wadda za ta shigo tunda lokacin da na shiga harkan music kaman ina buga batiri ne sai ake kira na yaro mm. kai yaro zo zo na yi su kwarciya tunda cikin yarinta na shiga harkan music a nan babban birnin yamai eh, eh, cfm taya mm. nan na koyi music eh, harkar da in san dai ya ne music take nan ne na koya mm. to nan a ciki lokacin da na zo su danke-danke su adams junior mm. su musa fosi suna da yawa da mawaka wanda na tarda sunan suke trena su fatima riko duk lokacin da na tarda sunan wajen tunda a lokacin nan na shiga wannan wurin a dalilin eh, barkayi wanda yi wakan alo alo alo ko ba mun barka mm. to a lokacin nan da yake tonton ne gare mu mm. eh, a dalilin shi kuna da zumunci na da zumunci kwarai kwa wajen uwa da shi na'am to a dalilin shi na samu isa a cikin wannan wurin kuma na samu karbuwa to da na zo daga baya na shiga harkar waka tunda ni ban taba tsammanin ba a rayuwa ma na yi waka mm. to a lokacin da na dan zo ina yan waka ina ɗan tabawa Eh, tare da orkes carnaval to kaman mutane in za a kira sai a ce a ah, wannan yaro yana nan papa hmm. lupitila wannan yaro eh. daga nan ne yaro sai eh, sai abun ya sarka ya lankami ya lankami sai ake ce a ah, papa yaro lupitila yana nan wannan yaro kashi daga nan inda sunan papa yaron ya hito da ina da ina aka yi karatu kuma a wata shekara aka haifi ka Eh, ni dan 1985 ne. Shekarar 1985. Eh, a nan Maradi aka yi ne. Eh, na yi lakon langa ekol ɗan gulbi. Hmm. Lokacin da za mu ta yi examen shekarar nan na ya zan babu. sarki. To sai ya zamanto kawai komi ma a rayuwa dai ba ni bukatan ma in yi komi ma. Hmm. Tunda lokacin nan za mu ta yi examen na ya zan babu. to abun da examen inda ban yi ba ma sai baki da abin ya tare eh abin ya tare na to lokacin nan kuma sai muna da dangi ya mai sai muka tanya mai can aka ce a samu karatu kayani da na ga eh, wannan cfm eh, eh, wannan center in kusa da wurin ne babu nisa tunda mm. ina zuwa can mm. tunda na yi zaman sai da ruwan sanyi haka mm. to daga nan ne na gano da wannan wurin to yau da gobe sai na shiga sha'awar wannan wurin sai in gaskiya ga ina son in koya. Mi ka fara yi tunda an aka ce harkar music akwai wanda yake koyan kiɗa wani ya koyi rubuta waka wani ya koyi bangarori daban-daban ko Ni ka san da na zo na koyi harkan bateri. Eh. Ana cewa drum kenan. Wannan wanda ake dan tattakawa kenan. Ake da shi to eh. shi na fara koya shi na fara buga. Mun hmm. fara buga dai mursu haka a ce an yi wasa da ni wata rana eh, tantan abdulsalam hmm. eh, mai bayan mata eh, hmm. shi ya yi arme sai aka ce barkayi mun barka kira muka ta yi can wajen arman shi da marice ina tuni da magariba bayan lisha'i hmm. ni na wara buga morso wanda ake badan badan badan badan ba kaji marson da na fara bugawa kaji daga nan ne ma sai kara shawon ma kiɗayantun na naga yadda ake abin ga. Mm. To kaji marsana. Kayan ka shigo haka daman kaji ma kana bibiya yadda al'amuran waƙoƙi su. Eh to harkan waƙa gaskiya ban ma taɓa zaton na yi waƙa ba. Mm. Kamar dai wannan eh, kiɗe-kiɗe da nake ina zaune kasan in kana eh, eh, shi mai kiɗi duwaka da ka sani ana yi mm. shi ma a cikin ran shi yana yi tunda sai kana bibiya ta a zuciyarka sannan zaka iya eh, kidan zaka iya kidan kuma ka bi yanda mai waka yake kaji kaji abin da ya sa to to baba kaji wannan haka dan ne wannan ah, <laughs> mawaki to za mu ci gaba da kuma kuma sa ta yi daɗi kwarai kuwa wakokin sun kayata ah, mm. za mu ci gaba da za mu dora inda ah, muka tsaya cikin wannan hira mako na gaba za mu mansur zai sake shigowa da wannan bako To kafin nan baba a bari yau kuma zan baka labari labarin da zan baka labari ne na wani magidanci da ɗansa da ke jami'a. Na'am. Wannan wani bakano ne aka ce. Hmm. Ya ji cewan ana zanga-zanga a jami'ar da ɗansa yake makaranta. To. Sai ya kira ɗanshin ya ce mishi Musa, Musa ya ce baba ya ce kana ina ne yanzu haka sai yaron ya ce mishi baba ina ɗaki a makaranta ina kwance. Sai baba ya ce to madalla na ji an ce ɗalibai suna zanga-zanga da kone-kone a makarantar ku da haka kada ka kuskura ka bi su ka san kai irin tarbiyyar da aka yi muku a gidan ku sai ce a ba hmm. idan Allah ya yarda ba zan bi su ba sai shi shikenan ba baban ya ce to madalla dan arziki sai an jima bayan minti goma sha biyar baban da yana ganin talabijin yana ganin ana ta zanga-zanga mm, yadda ake more a makarantar yawa hankalin ya tashi ya san iyaye mm. dole haka ne ya san ɗaki a makarantar da hankalin shi zai tashi sai <laughs> baban ya sake kiran yaron ya ce musa sai eh, musa ya ce kana ina ne ya ce baban na na a kwance a ɗaki ban fita ba to madalla sai baban ya ce mishi to wai ba menene dalilin zanga-zangar su ne sai yaron ya ce mashi ai baba wai eh, saboda hukumar makarantar ta kara mana kudin makaranta ne daga naira dubu talatin eh. daga naira dubu talatin zuwa dubu dari uku sai baban ya ce iye naira dubu talatin da uku zaune eh, ya ce yara ya ce i eh, baba sai ya ce mashi to yanzu kana ina eh. <laughs> ai baba kamar yadda ka ce ina nan ɗaki kwance baba ya ce a sai kai mahaukaci ne <laughs> a ƙara kuɗi daga dubu talatin zuwa dubu ɗari uku ka kwanta a ɗaki takin maza maza <laughs> ba ka da asara takin maza maza ka ne suka shiga zanga zanga Baba tarbiya ta kare. ba ai ba ta tarbiya ake yi ba, yana duba aljihunsa. <laughs> ka ji labarin bakano da ba ya yi daidai ba bandan ya yi daidai ba za ka fi su kai shiga zaka zaka eh, baba na gama da bajin na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki na yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Lamari Say Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. Shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.